الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa dai da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na goma sha tara wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara harkon darasi na ashirin kenan inda muka tsaya daidai shayi na arba'in daidai wanda kenan za mu hara da harkon shayi na arba'in da ɗaya kuma mun kawo ƙarshen almabhasu sami mabincika ta takwas mai bayani game da ainihi kitabatul Qur'an inda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala mai magana game da jam'ul Qur'an wanda darasinmu da ya gabata mun ji yadda Usman radiyallahu anhu wa arda ya rika manhaj wanda ya yi amfani da shi wajen haɗa alƙur'ani inda haɗa alƙur'ani a zamanin Usman yana ƙarƙashin jagorancin shi shine mai dubawa na ƙarshe bayan ya naɗa ɗan garin Madina guda zai dubna sabit sannan da ‘yan garin Makka shawa su uku waɗanda man ambaci sunansu a darasinmu da ya gabata. To yau insha Allah subhanahu wata za mu fara da farkon darasin almabhasu tasa nan za mu tashi ko? almabhasu tase mhm. kenan Allah ya da darasin mu za mu fara shi da almabhasu tase mabincika ta tara a cikin wannan littafi inda malam ya rubuta mana cewa tartibu ayatil qur'ani wa suwarihi tsara ayoyin alqur'ani da surorin alƙur'ani kenan wannan mabincika ta tara Abin da za mu tattauna cikinta shine yadda aka tsara ayoyin alƙur'ani da kuma yadda aka tsara surorin alƙur'ani sai malame ce al'ayatu lugatan abinda ake ce ma'aya a cikin yaren larabci ko larabawa waradat bayanin aya ya zo bi ma'anar alama da ma'anar cewa alama al'ayatu bi ma'ana al'alama wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin bayanin cewa ma'anar aya yana da ma'ana alama faɗin Allah ta'ala da ya yi a cikin littafinsa cewa inna ayata mulkihi ay ya at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum abinda alamun mulkin wannan basaraken naku shine wani akwati ya zo daga wurin ubangiji ta'ala wannan akwatin ya zo maku ma'ana ya zan shi basaraken akwatin ya zo ya tsaya a gabansa wanda a cikin wannan akwati fihi sakinatun akwai natsuwa min rabbikum daga wurin ubangijinku lokacin da suka yi roƙon cewa Allah ya aiko musu ƙalutu a matsayin basarake. Ai, alamatu mulki, alamun mulkin sa, zowar akwati a wurinsa, kenan da tsantsan harshen larabci idan aka ce al'aya yana da ma'ana alama. watati bi ma'anar dalil kuma kalma aya tana zuwa da ma'anar dalili wa minhu yana daga cikinsa ƙauluhu ta'ala fadin Allah maɗaukaki da ya ce wa min ayatihi an min an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun yana daga cikin dalilai na halitta ku wa min ayatihi yana daga cikin dalilan kudurar Allah an kalaqakum cewa Allah ya halitta ku min turabin daga turbaya ƙasa wanda halitta mu asali ta ƙasa shine halitta annabi Adam alaihi salam inda Allah ta'ala ya tara tsantsan ƙasa ta hanyar abin da ya shayi turji da kuraguzai da kyallai da nau'i-nau'i na ƙasa sai Allah ya kwaba su da hannunsa har sai da ƙasar nan ta kai wajen tana yin wari sai Allah ta'ala ya mulmula mutum mutumi na annabi Adam salam ya ajiye shi ya kai tsawon shekara arba'in gabanin Allah ta'ala ya sanya masa rayuwa sannan daga baya Allah ta'ala ya sanya mishi rayuwa ya umarci mala'iku su yi sujada zuwa ga annabi Adam alaihi salam bayan da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam sai ya atishawa sai ya ce alhamdulillah to wanda dai tarihi na annabi Adam alaihi salam yana da tsawo kuma Allah ta'ala ya ambace shi a wurare mabambanta cikin alkur'ani. Tasamma idza antum basharun tantashirun bayan Allah ya kwaba da ƙasa mai nau'in kaloli daban-daban sai gashi ya talitta mutum annabi Adam kenan sai ga mu ƴaƴan annabi Adam muna watsuwa a ta hanyar shi annabi Adam alaihi salam a inda ga duniya ta cika da dubun dubatar miliyoyin al'umma sai malam ya ce ai dala'ilu qudratihi ma'anar aya anan dalilai masu nuna kudura na ikon Allah wa bi ma'anar ibra kuma aya tana zuwa da ma'ana al'ibratu hmm? tana zuwa da ma'anar ibra lura wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin inda aya suka zuwa da ma'anar ibra a cikin alkur'ani faɗin da Allah ta'ala ya yi cewa inna fi zalika la'aya hakika a cikin wannan akwai lura al'aya bi ma'ana ibra wa ma kana akatharun mu'minin mai yawan su ba su yi imani ba mai yawan al'ummomi ba su yi imani ba malam ya ce ai ibratun akwai lura liman ba adawum ga waɗanda suka biyo su baya a cikin wannan akwai lura ga waɗanda suka biyo daga baya kenan al'ayatu ta zo a cikin Alƙur'ani da ma'ana al'ibra wanda idan muka koma cikin suratun shu'ara muka yi al wata wa haula hadhihi sura za mu ga Ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratu sha'ara wurare kamar guda bakwai ya kwankoma wannan aya. Idan ka ɗau suratu sha'ara kana karanta ta da ka kwara cimma aya ta sittin da bakwai, za ka ga inna fi zalika la wa ma kana ake tsaron mu'minin. Idan ka tsallaka aya ta ɗari da uku, za ka tarar da inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin idan ka je aya ta 121 za ka tarar da inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin idan ka je aya ta 137 za ka tarar da inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin idan ka je aya ta ɗari a da hamsin da takwas in ka ce aya ta ɗari da hamsin da takwas za ka tarar da haka haka in ka je aya ta ɗari da casa'in da hudu za ka tarar da Allah ta'ala ya kwankoma wannan haka in ka zo aya ta ɗari da casa'in za ka tarar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita inna fi zalika la'aya wa ma kana akatharuhum mu'minin hakika a cikin wannan aiko littafin Allah akwai lura sai dai mahiya yawan mutane ba su kasance suna masu yin imani ba. Malam ya yi bayani cewa in ka yi bibiya a cikin wannan sura za ka samu wuri takwas inda aka, aka maimaita wannan aya. da haka kenan akwai wani sauran karatu a kanmu ya kamata kowa ya fi surar ga ta shu'ara ya gani shin wuraren ga guda takwas za a iya samun su ni dai wanda na ambato mana ana samun ta a aya ta 67 ana samun a aya ta 103 ana samun a aya ta 121 ana da aya ta 139 ana da aya ta 158 ana samu aya ta 174 ana samu aya ta casa'in. amma ni da na yi bibiya tare da a me aka cewa kusur takaituwa ta ga bincike yana yiwa ban ba bincike hakkinsa ba ni gaskiya wuri bakwai ni gani amma yanzu nan akwai buƙatar kowa ya da ido ne kaga in ka kama waɗanda ayoyin shi kenan sai ka ka biyo sura ka gani ina za mu samu guda dan shi malam abin da yace wuri takwas Allah ta'ala ya ambaci a inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin ga yace ma ku ba ku gani lamba uku can ƙasa ila an gane shi ko yace suratul shu'ara aya mai lamba a takwas sai bayani cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan ayoyi ko wadda aya ya kwankoma ta fi suratu shu'ara fi samaniya mawaba a wuri takwas ko a kakkawa da kanka yanzu bari ha mu gama darasi sai ka yi bincike a insha Allah kuma ina kyauta zaton ni ne ni bincike na ya takaitu tunda shi ya rubuta ya ce takwas na insha Allah takwas ne yawa eh awo yana yiwa gaskiya to amma ni dai nayi alqira'atu sari'a alqira'atu almutawassita alqira'atu almustanbada alqira'atu taliliya wanda ga bincike akwai bukatar ka bi da sauri sannan ka taho tsaka-tsaka sannan ka taho kana istin ba'i tsayawa ka gane sannan kai na at-tahliliya wanda karatun kwankwanto shine ad-dirasatu tahliliya yau amma duk da haka dai ni na yi ba da goyon bayan takwas na kuma da yace amma binciken mu zai gwada mana haka da sai malam ya ci gaba yana cewa wa bi ma'anar mu'jiza al'aya tana zuwa da ma'anar mu'jiza wa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukaki da yake salbani Isra'il, kam atainahum min ayatin bayyina, ka tambayi bani Isra'ila da yawa mun aiko musu daga cikin mu'jizoji bayyananni, ai, mu'jizatin wa biha Allah ya aiko mu'jiza bayyananna. wanda ga annabin Allah Musa alaihi salam wanda in ya sa hannu ne ga hamata ya yi suwa sai ya zama na hannu ne yana haske kamar farin wata haka kuma duk wani abu da aka yi na sihiri idan ya saki sandar da aka bashi sai ta haɗe sihirin nan ya rika ta sai ta dawo siratu al'ula da koma kamar ba ta haɗi komi ba yana daga cikin mu'jiza tunda Allah ta'ala ya ce a tambayi sana'udu ha siratu al'ula kama ta zamu mai she ta yadda take yana daga cikin mu'jiza da Allah ta'ala ya bawa bani Isra'il to malam ya ci gaba ya ce wal ayatu fil aya a bayanin malamai na fannin ulumul qur'an juz'un min as-sura idan aka ce al-aya yana da ma'ana na wani yanki daga cikin sura ban tsallake ba ko yawa yace juz'un min as-sura wani yanki ne daga cikin sura la mabda wadda ita aya tana da matasa ko tana da mahara wani haya tana da kuma makara ko kuma ƙarshe aya tana da wurin warata da kuma wurin a ta wa atiruha yusamma fasila ƙarshen aya ana ce mai fasila maraba inda za a kammala wadda aya a sake shiga wata wanda ubangiji ta'ala yana kula da fawasilul ayat sai kaga wasu ayoyin ana jero su suna ajewa da harafi guda sai an dau lokaci kamin Allah ta'ala ya canza zuwa ga kawo wata fasilar da ba wannan ba wa ayatul qur'an ayoyin alqur'ani talifu ta bambanta ba wai saɓani gare ta ba ayoyin alqur'ani suna da bambanci dulan wa ko tulan wa qisra wajen tsawo da wajen taƙaita. wata aya alqur'ani tana da tsawo kwarai wata aya alqur'ani tana da gajarci kwarai wa akasarul ayati tu'a diwal mafi yawan ayoyi waɗanda adda tsawo isuwar iwali suna zuwa a cikin surori masu tsawo idan kai lura da suratul baqara za ka ga ayoyinta suna da tsayi aka ali imran da take bi mata aka nisa aka ma'ida aka lan'am to haka za ka biyo su surorin suna rage tsawo ayoyin suna rage tsawo Da haka kenan surori masu tsawo sun yi ayoyi masu tsawo wa tsarul ayatil kisar mai yawan ayoyi waɗanda adda gajarci a cikin alkur'ani fi suwaril kisar suna cikin surori waɗanda yake magajarta takaitattun surori wa atwalu aya ayat da an mafi tsawo a cikin Alƙur'ani wanda ta yi ta tsawo iya ayatul dai. aya mai bayani akan bashi ba dini ba addaini ayatu daini aya mai bayani akan bashi ya ayu alladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu kaga kusan shayi guda ta gaba dai in ma ba ta dan karo gehen shayi ba ko to ita mai tsawaci cikin alqur'ani wa aqsaru aya ayar da ta yi gajarci a cikin Alƙur'ani, wadda babu wadda ba ta yi ta yawa ba ita ce wadda ta zo a cikin suratun rahman mudhammatan kaga ayata ita an mafi gajarci a cikin ayoyin da a cikin surorin Alƙur'ani mai girma wa tartibul ayati jeranta ayoyi fi suwariha a cikin surorin alkur'ani alan nahawi rahul yau a kan kwatankwacin wada muke ganin su a yau ilma sahib a cikin kwafi kwafi na alkur'ani kana bitauƙifin, ya kasance da dakatarwa min annabi sallallahu alaihi wa ma'ana babu wani wanda adda hannu ga tsara wata sura ta alkur'ani in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani da adda hannu ga tsara wata aya a cikin alkur'ani in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah zai umarce shi cewa sura kaza ga wurinta aya kaza ga wurinta shine ma'anar tauqif من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام جبريل يكاو مي ساقو cewa ga inda za a aza saboda yan shi'a ba su gane ba suna a kan tarauniya da ɗemuwa da dabirta suka ce wai inda ba azzalumai suka haɗa wanga Kur'ani ba me yasa suratul alaq ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq su suka fara saukowa da annabi sallallahu alaihi wa sallam to me yasa kuma an ka ƙetare jerin tarin surori eh aka waro daga fatiha bakara har zuwa nan sannan aka ce ga inda alas kake da aka su ga rashin ganewarsu da rashin ɗaukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin matsayin da Allah ya ba su da aka suna ganin gungun azzalumai suka haɗa wannan alkur'ani don haka ma akwai kurakurai da suka kai dubu saba'in cikin alkur'ani Ya zambilla ya zambilla to wannan kenan to kaga jibril shi ya kawo wannan sako an rabbil alamin daga ubangijin talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam baya da wani abu nashi a cikin alkur'ani sa'an nan jibril ma baya da wata aya ko wani abu aike ne Allah ke yi Allah ya aiko Jibril ya kawo sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta a baya wa annahu kalamullah cewa shi alkur'ani magana Allah na wala majala ra'ayi fihi babu fage ga wani ko wata fahimta a cikin alkur'ani wani ya ce ga wata fahimtarsa a babu walal ishtihad kuma babu ishtihadi cikin alkur'ani kamar wanda aka ishtihadi dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa idan shahada al hakim idan mai hukunci yayi ishtihadi kamar malami fa asaba sai ya dace da abinda Allah da manzo ka so falahu jaran yana da lada biyu idan kuma ya kuskure falahu jarun wahid yana da lada guda to babu wani wanda adda dama ta shahadi game da Alƙur'ani. faqad kyana jibril hakika jibril ya kasance yanzu bil aya yana saukowa da aya kamar guda ya zama ita ɗaya kawo wala ayati ko ya zo da ayoyi wata rana yakan zo da aya fara guda wata rana kuma ya zo da ayoyi wata rana ma yakan zo da sura tare da rakiyar wasu mala'iku kamar suratul an'am wadda mala'iku gungu masu tarin yawa kamar dubu saba'in suka yi rakiyar jibril zuwa wajen kawo wannan a sura mai girma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ta sauko ne gaba ɗaya gashi kuma lan'am ko an'am za ta kai aya kusan ɗari da hamsin da wani abu in ba ta kai da sittin ba fayuhiya ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yayo aiken waɗannan ya kawo wahayi shi Jibril idan Allah ya aiko shi sai ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sako wa yadilluhu ala mawdi'i kulli aya min suratiha sai ya yi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dalili yace mai to ga aya ga wurin da Allah ta'ala yace a sa ta a cikin surata thumma yuballighuha bi ma'ana jibril Allah ya sanar da shi ga ga inda za a azata Allah ya aiko jibril kenan shi a rabbul ko ثم يبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم bayan jibril ya isar da sako ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi sai ya yi da sako li ashabihi ga sahabbansa wa yaqra'uha alaihim kuma sai ya karanta musu in an saukar da aya sai ya karanta wa zuwa kuma ya neme su da har da cewa ko kiyayewa iyaha ga wagga aya fa ha, sai su har da ci abin gada shi aya gada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta musu min faurihim da hamzari nan da nan sai su harkace summa yatluna amamahu ma hafazu sannan bayan sun harkace su dawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su karanta abin da suka harkace summa ya amuru kutabal wahayi sannan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci marubuta wahayi kama irin dai ibn sabitin radiyallahu an wa arda da sauran waɗanda yake kutabul wahayi ne irin abdullahi ibn mas'udi sai ya umarce su da cewa a bi kitabati ma unzila yace a rubuta abin gada an ka saukan mai ku taho ku rubuta inda muka yi so mun ji inda aka yi ta rubutawa ga takardu da kankara kabar da bino bawa da sauran wuraren da aka rubuta tunda sannan babu kayan rubuce-rubuce kamar wanda muke da su a yau wa yu'ayyinu sura sai ya ayyana musu sura allati da fiha al'aya ya ce to wadda aya ga surar da za su sa ta sai ko su doka su sa fa yaqulu lahum sai ya ce musu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahu hadhihi al-ayat ku aza waɗanda ayoyi ku ɗauke su ku aza bi surati kaza a cikin sura kaza bi janibi aya kaza gehen aya kaza nan da ku zuwa ku rubuta fi hadhihi sura a cikin wannan sura din kenan nan in mun lura marubuta wahayi ba da fahimtar su da ganewarsu kawai suka rubuta ba a'a sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu umarni da izini wanda shi kuma Allah ya aiko Jibril da kamo masa umarni da izini na cewa ga wurin da za a aza. Wata na Jibril, Jibril ya kasance yu'ariduhul Qur'ana yana gidda masa al-Qur'ani fi Ramadan a cikin Ramadan min kulli amin a kowace shekara marra so guda duk azumi ya taho na Ramadan sai Jibril ya gitta ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani sau guda ya zo yana ainihin gitta masa alqur'ani ba wai gitta irin wanga ka dogo qur'ani ka gitta ba a'a ta hanyar mudarasa abin da ya shahi karatun wa aradahu fil ami alladhi tuwfiya fihi marratayn sai ya kasance jibril ya gitta ma nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani sau biyu a shekarar da Allah zai karɗe rayuwarsa a cikinta wanda wannan ya zama alama kenan gare shi cewa akwai alamu na cewa ajali ne ya kusanta to wannan kenan wa kana rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare sa Ni na hina mudarasatihi Qur'an lokacin da yake mudarasa yana dirasa al-Qur'ani, ma'ana yana karanta al-Qur'ani, ma jibril tare da jibril wa mu'aradatihi lahu da kuma yadda yake gidda masa Al-Qur'anis, alqur'ani yuqri'u murattabil ayat yana karanta mishi shi da jerin ayoyi ne kama kana yaqra'u kazalika fi salatihi kamar wanda yake karanta shi a cikin sallah haka yake karantawa jibril idan jibril yana sauraren karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa fi da kuma yadda yake karanta alqur'ani a cikin kutubobinsa wa fi sa'iri da yadda yake karanta alqur'ani a cikin sauran lokutansa hatta idza tamma nuzul alqur'an sai da sauka alqur'ani alkarim mai girma ya cika ya kammala kanat a kanat kulla aya sai ko wace aya ta kasance murattabatan ta kasance jerance fi suratiha a cikin surarta an riga an jeranta aya cikin surarta shikenan babu wanda zai towa ya sake wani aiki akan ita wannan aya don me annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hori marubuta cewa ku rubuta ga wurin da za ku rubuta cikin sura kaza wa qada hafazaha anhu sahaba bi tartibiha hakika sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kiyaye sun harbace waɗannan ayoyi da tsarin ta ko da tsarin su fa kullu ma na hafiza alquran duk wanda ya kasance ya haddace alqur'ani aw shay'an minhu ko ya haddace wani abu na alqur'ani min as-sahaba daga cikin sahabbai lam ya hafasu bai hardace shi ba illa ala hada tartib sai akan wannan tsari allazi huwa alaihi al'ad wanda yake akan sa yanzu babu wani abu da aka zo da shi sabo wanda sun ka hardace shi haka nan yanzu duk mai harda ta yake haddaka shi isa'il masahib ga sauran dakkanin takaddun alqur'ani ko dukkan wani nuska alkur'ani ko kuma dukkan wani kwafi na alkur'ani thumma inna hadha tartiba sa'annan wannan tsari da aka yi wa Alƙur'ani na aza ayoyi da surori wurin da Allah ya hori manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aza ta hanyar kawo sakon Jibril da yadda annabi ya umarci sahabbai za a ya watsu wasafada ya yi yawa bainal muslimin ya watsi ya yawaita tsakankanin musulmi fi shattal a cikin mabambantan garuruwa sai zama na alqur'ani ya dahi kamar wada Allah ya saukar da shi yaqra'unahu fi salatihim mutane suna karanta alqur'ani a cikin sallarsu kamar wada yau mu muke karanta alkur'ani a cikin sallar mu haka su ma magabatan sahabbai suka kasance wa yatadarasunahu fi ma bainahum kuma suna zaunawa su yi mudarasa su karanta alkur'ani a tsakaninsu wanga ya rika mawanga wanga ya rika mawanga don su tabbatar da cewa sun ɗauki har da tabbatacca ingantacca wadda ba al'inhiraf cikinta wa yasma'u ba'dhum min ba'd sashen su na sahabbai yana sauraren alkur'ani daga sashi ka zo wani ya karanta maka jiya kai ma ka karanta mai ya jiya wa ya ba'dhum an ba'd sashen su sahabbai yana karɓar alkur'ani daga sashi ma'ana wanda shi bai sani ba sai zan ya karɓa ga wanda ya sani ya yi mai talƙin a karanta mai ya ce ya mayar ajiya ya yi wanda shi ya ɗabi'a alƙur'ani ko yau sai ka yi ta gidda shi ana riƙa maka don kada ya zama a samu ko da kuskuren wasali ba a so dai idan wasali ya canza kaga sai ma'ana ta canza ko fassara misali khalaqallahu samawati sai mutum ya karanta ba da kha mai nufta ba alhalku na halitta ko Allah ya halicci sama da ƙasa amma ya ce halakallahu samawati wal ard Allah ya aske sama da ƙasa kaga babu ma'ana saboda ɗai cire wannan digon don haka shi yasa malamai masu karanta da alkur'ani suna muhawala matuƙa da mu sani bala ko wai lokaci ok to to wannan kenan to kaga shi yasa su malamai suke iyakar kokarin su na ganin cewa sun laƙanta alkur'ani ko sun ba da alkur'ani kamar wada ƙur'anin nan yake rubuce don kauce ma duk wani abu da ya shayi wato faɗawa cikin kuskure ya yi ke kenan to shi kenan a in mun lura za mu ga su sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu girman kai tare da su wanda rayuwar mu ta yau mutum zai zauna wurin sallah ma ka ga mutum na kuskure amma bai damu ba wanda satin da ya gabata na ɗan ambata mana cewa in son samu na kowane musulmi ya kamata a ce ya iya karanta surar fatiha ya san ma'anar surar fatiha wanda tana ɗauke da alkhairurruka masu yawa wanda yawan mutum bai da wani abu da zai hana mai ya zo ya nemi sanin alkur'ani ga kuma ba lalle ba ne sai an iya lokaci guda aya guda in mutum yana yi cikin sati in Allah ya so ya samu rayuwar shi albarka zaka ga ya yi karatu mai yawa kuma ya ce da yawa amma dai mu babban matsalar mu ina za a samun kuɗi sha babban ƙalubalen mu wanda mai yawan mu kowa ya mai da hankali ne can to Allah ya taro mu ya gyara mu ya sa mu koyi karatun alkur'ani kuma mu iya mu kiyaye mu yi aiki da abin da muka koya walaisa liwahidin min as-sahaba ka'inan man kana bai kasance ga wani ɗaya daga cikin sahabbai ba komi an matsayi ne kowane na shi ka'inan man kana kowaye ne shi dakalun ya za a ce yana da hannu fi tartibi shay'in a cikin jeranta wani abu min ayatul qur'anil karim na ayoyin alqur'ani mai girma hatta abubakar radiyallahu an wanda da za a auna imanin al'ummar duniya gaba ɗaya bayan ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana auna imani abubakar zai rinjaye na sauran al'umma gaba ɗai to duk da shi bai da hannu gajera ayoyin alkur'ani da kuma surori na alkur'ani wanda al'amari ne da Allah ya aiko jibril ya zo ya waɗa mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya sanar da marubuta wahayi akan su rubuta wanda bisa ga haka aka hada alkur'ani falamma kana zamanu abi bakrin falamma kana zamanu abi bakrin lokacin da zamanin abubakar ya kasance wa arada jam'al qur'an kuma abubakar ya niyyaci hada alkur'ani wa jama'ahu kuma Allah ya sa abubakar ya hada alqur'anin lam yakun amaluhu mutanawilan aikin abubakar bai kasance ya shahi tartibal ayat jeranta ayoyin alkur'ani ba sam bai shahi jeranta ayoyi na alkur'ani ba wa inna ma kana maqsuran kawai aikin da abubakar yayi yi radiyallahu anhu wa arda ya taƙaita ne ala naqlil qur'ani akan cirato alkur'ani min al daga itatuwa kamar bawa ko kuma a kabar dabino da aka rubuta haf da sauran wazu da aka rubutu a kansu da ƙanƙarru wa gaidaha da wani abu da ba waɗanda da aka ambata ba a nan ila sofi zuwa ga takardu aka ɗebe shi daga wuraren da yake rubuci sai aka mayar a cikin takardu wanda a mun ji labari cewa bayan da Allah ya karɓi rayuwar abubakar umar ya kasance yana khalifa nusrat da shi abubakar Allah ya ƙara musu yadda yasa aka rubuta sai ta koma hannun hafsa uwar muminai sannan lokacin da Allah ya karɓe rayuwar umar kenan to da usman ya zo zai yi aiki kuma ya buƙaci ta ba su wannan nuska kuma ta ba su bayan sun gama aikin kuma an maidan mata me yasa aka tara takar aka tara alqur'ani aka ɗauke shi da wani tsari ne yake da rubuce ga duwatsu rubuce ga bawon itace kunnuwan itace ƙiraga da sauransu kashiyatan alaihi don dai ana ji mai tsoro minas daya daga da kai ya zama wasu su bace ya zama yanzu babu wani mahadaci alkur'ani kuma waɗanda abubuwan na kiraga da aka yi rubutu sun bace to an samu matsala kenan to wannan shi abinda manyan bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka diba kama daga Abubakar Allah ya kara masa yadda a zuwa ga Usman radiyallahu anhu wa arda da umarni da a haɗa alkur'ani a karo na biyu bayan an haɗa kuma ya aika shi a garuruka mabambanta waljamu ladhi kana fi ali usman hada alqur'ani wanda ya kasance a zamanin usman lam yadu shi ma bai kedare a naqlil qur'an shiratu alqur'ani ba lam yadu bai tsallake naqlil qur'an shiratu alqur'ani ba min daga cikin takardu a ce an tsaye wani wuri an mido na abinda ba shi ba ila masahif zuwa ga kwafi-kwafi na alkur'ani da aka rubuta fa kullu min jam'ai abi bakrin wa usman dukkanin haɗawa na alkur'ani na abubakar allah ya ƙara masa yadda da usman allah ya ƙara masa yadda kana ya kasance wafqat tartibi daidai da tsari almahafuzi wanda aka kiyaye almutawatir wanda ya zo cikin ruwayoyi ingantattu waɗanda sun wuce a ƙaryata an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa kenan ba su zo da wani abu nasu ba a abubakar bai sa wani abu na shiga alqur'ani ba haka usman bai sa wani abu na shiga alqur'ani ba haka su waɗanda aka zaɓa domin haɗa alqur'anin kama daga zaid ibn sabit da sauran a waɗanda suke aiki tare na manyan sahabbai guda uku da kuma wasu guda goma sha biyu wannan in ka haɗa za su kai su kusan goma sha shida wanda a lokacin usman shine babban mai dibawa na ƙarshe ba wanda ya kawo wani abu na shi iyaka kawai abinda suka ce na alkur'ani su basuwa sai a haɗa da abubuwan da suke rubuce a sashen wasu wurare kuma lokaci ya yi mana ko yawwa to insha Allah darasin mu na gaba wannan shine darasi na 21 sai mu tashi daidai kan shahi na 42 ma'ana can ƙasa wurin da gabar da malame ce summa inna nusha summa inna masahib min ahadi usman ila waqtina haza قد لوهز فيه هذا الترتيب المجمع عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى أدرس منقبا إذا متشبيري وننقبا من ربان الله سبحانه وتعالى يمنا موافقة داشي Allah ya sa ayyukanmu su zama don da ɗaya dashi. Muna roƙon Allah ya ba mu alkhairi shi wanda mun sani da wanda ba mu sani ba. Allah ya muna kariya ga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙon Allah ya muna kariya daga guguwar demokradiyya da kakatsawa cikin Najeriya Allah ya nuna muna an yi zaɓuɓɓuka lahiya an kare su lahiya Allah ya zaɓa muna mutane nagari waɗanda za su tausaya muna albarkacin alƙur'ani سبحان rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك